Ah, yan uwa a lokacin da ya kasance kana fama da YouTube so akwai wani abu da ake fama da shi so zan iya in nuna muku yanzu kuma ya kamata a ce ka natsu ka kalla bidiyon nan har karshe jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh akwai da shirini ne naku a ɗaile Idris ka dage a yau na kawo mana wani bidiyo ne mai matukar muhimmanci so wannan bidiyon yana nuni cewa a yayin da kaga wata channel ta burge ka so kana son ka ga adadin mutanen da suke bibiyan wannan channel din ko kuma kana son ka ɗauko wato thumbnail don ka yi amfani da shi so yanzu misali kaddara ka shigo a cikin youtube kafin mu ce kai daga wannan bidiyon kar ka manta idan baka mana subscribe ba ka dana mana subscribe ka dana mana alamar karar sanarwa ka zabi all domin sanar da kai sabon bidiyon mu da zarar mun daura so gode sai mu fara aikin so dan uwa zan aje maka link din shi wannan application a kasan description eh, yayin da ka dauko wato application din a Play Store don ka yi amfani da shi so yanzu misali ka shigo cikin a YouTube kamar yadda kake gani so bayan ka shigo YouTube kamar haka ya bude ka jira ya bude sosai sosai so yanzu misali mu kaddara a wannan a wannan channel din kamar yadda kuke gani so muna son mu yi amfani da thumbnail din wato wannan bidiyon ko kuma muna son mu ga wato ainihin yawan viewers din wannan channel din so idan ka danna kai kaman zaka kalla wato film a bidiyon so zai baka wato zabi na shiya inda kana danna shiya zai kawo maka fuska kamar haka inda yana kawo maka fuska kamar haka zaka danna wato alamar coffee link inda kana danna coffee link kai tsaye zaka iya yin free so kun ga mun dauko wato link na ita wannan bidiyon ko kuma in ce na wannan channel din so inda kana zuwa kai tsaye zaka danna wato wannan application din kamar yadda kake gani so idan ka shiga shi application din bayan kai downloading nasa a Play Store so inda kana gani ga wani guri nan inda aka rubuta thumbnail downloader inda kana danna shi kai tsaye zai danyi sacin kaɗan za a samu ka talle sai ka jira ya huce so already da maka yi da loading na wato ka ka kofi link inda kana zuwa za ka yi pasting a nan gurin so ga link din da muka je muka kofo sai ka danna wato alamar go inda kana danna go za ka dan jira ka ga yayi searching Gashin kamar inda kake gani a dauko maka thumbnail na shi wannan bidiyon da kake so ka yi amfani da shi inda kana zuwa za ka yi danna wato a medium ne ko high ko max inda kana danna kai tsaye za ka je kai downloading na shi wato wannan thumbnail kamar yadda kake gani gashi nan an riga ni downloading an aje maka shi a wato kan gallery so yanzu kuma mu kaddara cewa kana son ka ga wato yawan viewers na shi wannan channel din so abin da zaka yi shine zaka koma cikin YouTube kamar yadda muka yi so inda kana zuwa kai tsaye zaka je ka kwafo link na shi ta wannan YouTube channel din da kana danna kan alamar a kan YouTube din kana zuwa nan gurin zai baka dama ka dauki wato link na ita wannan channel din yanda kana zuwa nan gurin zaka danna wannan wato alamar dogo dogo guda uku so in kai haka zaka kwafi link na channel din ne kai tsaye so kana zuwa ka danna share kai tsaye zaka danna wato alamar kofi kamar yadda kake gani idan ya bude so sai mu dan jira ya bude so kai tsaye sai ka danna wato alamar kofi inda kana danna kofi kamar yadda kake gani zaka iya komawa cikin shi application din inda yana zuwa ya bude da kai zaka shiga nan gashin channel details inda kana danna shi kai tsaye zai dan yi searching so bayan ya dan sai sacin ya an baka talle so bayan ka cancel din talle gashin sai kai um, sai kai fasting inda kana fasting zaka danna go kamar yadda aka yi ɗazu so bayan ka yi haka za ka iya duba wato duk adadin viewers ga shi nan ga kuma subscribers na shi a nan gurin so nan duk details ne na wato <clears throat> wannan channel din da kuke gani so kamar yadda kake gani ga shi nan bidiyon yana da bidiyo guda 23 ne kawai so yana da subscriber shi nan a dubu dari bakwai da dubu biyar so kamar yadda kake gani ga viewers din shi nan so mun gode mun gode idan ka daɗin bidiyon nan ka danna mun like saboda haka yana ba mu ƙwarin gwiwa na gode sai mu haɗu da ku a wani bidiyo na gaba